Zuwa yanzu dai ana jiran sabbin bayanai kan alkawarin binciken dalilan dawowar fitina a wasu sassan zamfara da babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya yi A lokacin sufetin na amsa tambaya kan fitinar da ta aukuwa karaye da ke yankin karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara inda miyagun iri suka hallaka akalla mutum ashirin. Kwamishina na Zamfara bai aiko min da wannan labarin ko sai na samu labarin. A jihar Adamawa an samu wasu da suka zo da raƙuma su ma sa kashe mafarauta ha guda biyar shi ma baka da labari. Ban da labari. Na je zan tambaya zan tambayi kwamishina. Duk da haka Muhammad Adamu ya ce an dakile kaifin miyagun irin. Maganan kidnapping ya sauki, banditry ya sauki, attack na Boko Haram kasashen Borno da Yobe shi ma ya sauki. Sabon farmakin ya sanya al'ummar ƙauyen zaman hijira a garin Gumi inda suke kira ga gwamnatin tarayya ta ɗau sabbin matakan dakile kalubalen. Ni Muhammad Ibrahim Karari. Barayin nan sun so daga shinkafi kamin soja kinsa ya kai ga lange barayin sun iso. Suka harbe mutum biyu daga suka tsalla tsallaka bar doki sun ka halbe mutum bakwai shi kuma sojan sun musu ya kama halbe da su mu kuma muna cikin kara su hito ya magare mu suna shigowa cikin gari sai suka fara halbe mutanen da sun kashe muna ɗauko mutum ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garinmu sai ga wannan bakan mota wadda ta hana a tuwo da daddaren nan sai suka ce mutanen na da an kasa an kace i eh. sai suka ce ma sojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an taho da su gume ba sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga ƙara wallahi sai an kawo su gumi ba mu wuce mu goma ba amma mutanen ga sun yi su ashirin ya za a yi a ce mu taho mu rufe tsoron ga sai wani uban ƙasa ce a'a za a kai gwalli da ƴan guso a neman mutane a to ce mutum nawa ka wuto gwalle da yagusa da kanin ka ka fara yi babu kuwa ka toka ka ce mun rewa ga mutane babu likawani babu teloli masu tsinci ni ce wallahi ba mu ya suka ce mun ai ba su da motar da su ɗauka gawo kinan ni hawo mashin ni to inda aka samu sabin ni kira gwamnati a tuwo na mota guda mu to mu ɗauki gawo kinga. suna na garba hassan karaye an koro mu gaba ɗaya gari ishirin da uku abincin da kaka ci ma ka da shi sannan ka da kuɗin ɗauka hayar gida in muka faɗi kuma a kama mu in ka gudu a kama babanka in bai na a kame kaninka in bai na a kame maka yanzu haka magana gare nake da kai boye nake don in an ka ganin to kame ni da a yi a daure me yasa dan kasa wanda ba shi da laifin komai zai buya za a ke farautar sa dan a kama shi barayi ake so mu talaka ba a sumu tunda akwai jami'an tsaro a wannan yankin da aka turo ga sabon gwamna shi matawallan maradun eh. me yasa ba za ku yi kira gare shi ku faɗa masa matsalolin ku ba sai kuka zaɓi cewa gara ku yi magana da shugaba Buhari ko ku isar da kukan ku Abuja to saboda mun kai kukan mu ga Emirates mun kai kukan mu masarauta an ki Ku ya garin kara raye yake halin yanzu da muke magana da kai kowa babu ebuso babu kowa lanke babu kowa babban rahe babu kowa sako babu kowa sako garbe babu kowa canga babu kowa lonka babu kowa lankaisu babu kowa gidan malam audu babu kowa sabla babu kowa mai danga babu kowa an samu tankiya tsakanin gwamna bello matawallan maradun da tsohon gwamna abdulaziz yari kan wannan damuwa da masu sharhi ke ganin matakin kare jama'a ya dace a ɗauka maimakon muhawarar siyasa ta npdp da apc nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya